Daga misalin karfe goma na safiyar yau ne dai 'yan Najeriya a manyan birane musamman ma babban birnin tarayya Abuja suka fara ganin sakamakon yajin aikin akasari ma waɗanda ke fitowa harkokinsu na yau da kullum inda aka sami karancin motocin zirga-zirga katsewan wutan lantarki rufe ofisoshin ma'aikatan gwamnati da dai sauransu. Tun dai wasu mazauna birnin Abuja da ma wasu sassan kasar daban-daban kama daga Kaduna, Nasarawa, Borno da dai sauransu suka fara nuna rashin jin daɗin su da salon da ƙungiyoyin kwadagon ke ɗauka na na yajin aiki ba tare da la'akari da matsin da suke sanya talakawa waɗanda ya kamata suna karewa a ciki ba inda wasu ke cewa an fara siyasantar da harkokin kungiyar. Sunana Alhaji mun kailu. daga Kaduna na fito na dawo Abuja. Tuni ba mu da matsalan wuta. Amma tun da su wani mutane sun ce Labour Congress sun zo sun da komi da komi politiku abun nan wai suna yin strike suna ba talakawa mutane wahala. Allah a yi yadda gwamnati ko DSS ne za a yi ne a ji a kwashe su a rufe su a bar mu mu ci gaba a Najeriya ko kamfanin mu yanzu siyan dizu wahala ne dama nepa ne muna dan manage da su yanzu kowa da kowa dole mu close down gida ma aka generator ne muna amfani da shi generator din ma jiya sadda muka sha wahala ka mu samu petrol ne mun siya so ga mu mun zo na gaban gida yanzu domin cikin gida ya zafi muna shan iska a karkashin busuwa muna da kamfani wanda yana nika mai ridi da cleaning ridi wanda muna tura kasan turai muna yi amfani da wuta muna biyan miliyan uku uku kowane wata ne muna biya nepa kan kamfanin mu yanzu muna da yin aiki kowa da ya samu abinci ne sunana Aziz Mala ana hakika yau da muka taso da safe muka gan bamu da wuta kuma muna da ayyuka da dama so wannan aikin ya kawo mana cikas bisa abubuwan da mu yi yau da kullum a yiwa a Maiduguri ina da skidis na tafiya da jirgi saboda wannan hayaniyan ba dama na yi tafiya sun sai da na daga wannan tafiya ta bakin namu akwai wanda suke sai da kayayyaki da sauran sauransu wannan abin lalle eh, abin take shi ne ya kamata a yi da wuri a sulhunta wannan na Ibrahim Magaji eto eh gaskiya abin ba wai abu bane mai daɗi kuma abu bane wanda za a iya cewa an yi fariya da kanshi in kika lura yanzu kin same ni ina kokarin in tafi mitin ne amma abun bai yi ba strike din ya sa mutumin da ya kamata mu haɗu da shi yanzu yana kama mana cewa na ɗaya bai da wutar da zai ma aiki matakin da ya kamata ya fito mu haɗu da shi na biyu kuma matsalar da ake ciki ga shi ya kamata a ce mai da ake amfani da shi ana ta da generator babu ma assets ɗin da zai iya zuwa ya je ya samo shi ni a tanin da nake gaskiya ba a yi shi dan talaka ba ne akwai abin da ya kamata za ka yi wanda za ka ce zai iya taimakon talaka shi ne a zumin suka ce bari su je su blocking house of assembly kuɗin da aka ce za a sai wannan motocin bai kamata ba da shi ne za a ce sun yi fatin ɗan talaka amma talaka da yanzu yana ƙoƙarin rayuwar shi a zai taimaki da shi ko. zo kun ce kada a je aiki kin gani a gani na gaskiya ba a yi shi dan talaka bane an yi shi ne saboda da on personal interest to wannan abin tsakanin su da gwamnati ne da muka tuntubi kungiyar kwadago ta NLC akan matakan nasu sakataren tsare-tsaren ta kwamarar Nasir Kabir ya ce to mu da abin da muka sani muna nan muna hada kan membobin mu a yajin aiki na tafiya yadda aka sani so ba mu so mu yi mu ce wani abu ko mu yi wani abu abin da muka sani yajin aiki na nan ana yi saboda haka duk wani bayani a sai ki jira sanarwar da za mu fitar daga wannan kungiya kazalika rahotanni sun yi nuni da cewa gwamnatin kasar ta bakin ministan kwadago da ayyukan yi Simon Lalong ta kira taron gaggawa da shugabannin kungiyoyin kwadagon yayin da aka fara ganin tasirin yajin aikin a fadin kasar sai dai ya zuwa yanzu kungiyoyin ba su ce uffan a game da gayyatar da aka yi musu ba. Ita ma kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta shiga yajin aikin sai baba ta gani da kungiyoyin kwadago ta NLC da TUC suka shelanta yajin aikin na kungiyoyin NLC da TUC da baya rasa nasaba da sa'insa da yawa kana tsakanin shugaban NLC Joe Ajero da gwamnatin jihar Imo wanda tuni masu sharhi akan al'amuran yau da kullun suka ce bai dace a tsayar da ayyukan yau da kullun na miliyoyin 'yan Najeriya cir a bisa rikici tsakanin jiha da wani mutum ba. Rima murya Amurka daga Abuja, Najeriya.